'Yan kasuwa 546 ne suka amfana da samun bashin kuɗin kama daga naira miliyan ɗaya zuwa naira miliyan biyar ga kowane mutum ɗaya ƙarƙashin shirin bayar da bashi na hukumar nirsal domin farfaɗowa da sana'o'insu da suka taɓarɓare sanadiyar cutar murar mashaƙo. babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a na najeriya abubakar malami ya ce domin sauƙaƙa samar da bashin ga jama'ar wata kungiya da ake fafutukar samar da ci gaban al'umma mai suna hadimiya ita ce ta shiga gaba wajen nemo waɗannan kuɗaɗen ga mutanen. muna wa al'umma bishara da cewa gwamnatin tarayya ta kasance ta yi la'akari da cewa mafi yawan masu sana'o'i sun samu don ƙasa da sana'o'insu a sanadiyar wannan cuta ta corona wanda ta haddasu kuma gwamnatin tarayya tana aiki tare da wannan kungiya ta kadimiyya domin sama ma alalace mutum dubu uku tsarin tallafi na kyauta na gani da cewa sun dawo kan tsari na sana'o'insu ko bayan wannan ministan ya ce bisa ga sauƙaƙa matsalar rashin ruwa da jama'ar jihar kebbi ke fuskanta ƙungiyar ta yi fafutukar samar da riyojin murtsace 150 a sassa daban-daban na jihar ranar uku ga wata da yarda allah za a kaddamar da kashi na biyu na ci gaba da aikin waɗannan rijiyoyi da yarda allah kowace ward kowane ward da ke faɗin wannan jiha zai fa'idantu da rijiyoyi irin waɗannan tsayayyu na murtsatse domin taimaka ma lafiyar al'umma da da musu da ruwan sha. Faruk Abubakar mai Sudan shine sakataren kungiyar Hadimiya ya ce wannan aikin kamar soman taɓi ne daga shirin da take da shi na samar da ci gaban rayuwar al'ummar jihar Kebbi. Babban al'amarin mu a nan yau shine domin mu bayar da ofas wato takardar shaida cewa wasu daga cikin 'yan kasuwan jihar kebbi allah ya taimake su sun samu tallafi na rancen kuɗi domin su yi sana'a domin su samar da aikin yi ga al'umma domin su rage fatara domin su samar da ci gaba na musamman a wannan jihar kebbi duma da cewa akwai masu neman irin wannan bashin da yawa da ba su samu ba to ko me waɗannan da suka samu ƙarƙashin wannan ƙungiyar za su ce muna godiya ga irin ƙoƙarin da suka yi mauna muna godiya Allah ya taka mashi da alkhairi kira da su da yake an rarraba takardun amincewar bayar da bashin ga mutanen abin jira a gani shine shigowar kudaden da kuma yadda za su yi amfani da su wajen haɓaka kasuwancin su domin amfanin jihar Kebbi da ma Najeriya baki ɗaya duk da yake cutar masha karo na biyu tana barazana ga jama'a a duniya baki ɗaya. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.